Gracias. mu kamar yadda kuke kallo ga dambanan an take tsakanin wato bagon mai bulala da shi wannan yaro wato shagon inda wanda ya ce zai rama wa ali garin bello kisan da aka yi masa gashi nan shine dai shagon inda shine mai hula kamar yadda kuke kallo a kansa shine wanda ya ce ya zabura ya ji bakin cikin kisan da aka yi wa ali garin bello saboda haka zai rama masa gashi nan dai bagon mai bulala shi ma yana kai masa mugun duka dai amma fa yaron na ga alama kamar ba zai gudu ba amma ba gashi nan dai ina kyauta zaton zai iya rama ramawa alƙarin bellan fa ko kuma shi ma zai bi layin alƙarin bellan ai shi kenan dai ba mu sani ba wato dai ya ci aniyar cewa abin da aka wa alƙarin bellan ransa bai so ba saboda haka sai ya rama masa shine shagon inda daga bangaren jamus shine mai bakin wando ba dai dan ban nan musu babu kano yuto yake kawo muku wannan dambe mai kawo muku nishadi a koda yaushe wallahi ga daidan bannan ba gome bulala billahi lazi ba gome bulala fa la ila yaron fa to wallahi yaron fa gashi nan fa ya tsaye da kafa fa ana yin damman fa wallahi ina ga ina zaton ana taka za a bige shi amma ba na ga da alama da alama zai rama masa kai lalle yaron nan fa kai wallahi ba ga inan ba gome bulala fa wallahi ba gome bulala ba gome bulala abin sai ke da gudu dan aka rashin za'a in aka rashin sa'a in aka rashin sa'a ya tsince shi wallahi dai Allah ya kiyaye wallahi ga dai dan banna to go mai bulala fa wallahi bin sai ke tare sai ke yaron gashi nan shi ma ta kai kai kai kai wallahi yaron ya tare shi amma bai same shi a daidai ba kai kai kai kai kai wato dai wannan dambe ba mai bulala fa na ga alama lillahi to labari ya busa a ruwa ana gadan bannan an dawo kamar yadda kuke kallo wallahi yaron an gaya masa an ce ya daina guduwa wallahi yaron fa a daidai mana a bago mai bulala ya danna ce ya zama kokowa wallahi bago mai bulala danna ce to ga daidai mana

tsakaninmu da kai wallahi to yanzu dai ka ba su gaba da musa da rige sai ba shi gaba da musa gaba da musa da rige wallahi shi nake ji gaba da musa da rige dan kun ba na ba kudi saboda ba ni dan tabbaka ce ka da shi bai so wallahi tabbaka wallahi to Allah ya so ka

jihar sanana da a basu su da dan kasuwa da jihar kano ba abin da zai shigo ni kuma a nan ɓangaren ɓangaren ɓangaren sanana eh idan kuma gawa ne ya gwamna kuma za mu gani da eh, unguwa safiya ne eh shi kuma da unguwa safiya ne ni kuma da za a bari da unguwa ne eh idan kuma da idan kuma da idan kuma da Wala bari da ya raba damboye. za mu ce wannan yaron fa ya yi ƙoƙari wallahi to wallahi wannan damban damban kallo ne tsakanin ɗan messi wato da shi da wato ainihin wannan gomba gon alkawoji daga bangaren gurma da shine mai jan wando dan messi dai fa ya matsa gurma da dan shi ya kori manin daga wannan garin amma kuma yanzu ya mu gani shi wannan yaron da yake tashe shi ba daga bangaren gurma da zai tare wa manu ko kuma

gashi an kwanta an messi ya fara guduwa da to lillahi da zai wannan shagon bagon alkawo jifa ya tayar wallahi da alama fa to duka shine yaron da in ya kai duka bai samu ba yake cije baki wallahi ga nan cikin yake nema ta ga dai don bannan ha lillahi lazi ya rutsa messi wallahi dai wannan shagon shagon bakon alkawuci wallahi hannu ke gare shi gashi nan billahi la zira manu ka dai nan bannan la la la la la la ya sa rukunan dan Messi wallahi da Messi ya fara juyowa yana neman hanya amma ya kuma cin burki ya tsaya ga dai nan bannan <laughs> ga nan bannan wallahi ga nan bannan to za a dawo don turmin karshe wallahi da wannan dambe da bagon alikawo ga shi nan za a dawo turmin karshe ta share da man nan an dawo turmin karshe kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci wallahi shagon bakon alkawoji gashi nan ya dawo dan messi kuma ya canja dambe an gaya masa an ce ya durkusa ya zo tsayi ɗaya da shi shine zai buge shi to bari mu gani wannan karatu zai yi amfani ko kuma yaya wallahi dai gashi nan dai durkusan ma ya yi shi ina ganin yana nema ya gaji saboda me abin da baka saba ba a ce sai ka yi shi shine zaka samu nasara to akwai matsala fa ga dai nan wannan bagon alika to wallahi ya gaji ya mike da kansa ta to ga dai nan wannan la la la la la wallahi dumi maka ba amma fa ya shiga ya fito ba da daɗi ba ga dai lambar nan gashi nan kamar yadda kuke kallo la ilaha illallah ba ko alkawo zuba duka yake da hannunsa gaba wallahi ci zai yatsa yaran nan ni ne ke ban mamaki in ya duka bai samu ba wallahi zai yatsa yake ko ba haka so ba <laughs> Allah ya soki ga dai lambar nan billahi lazi kamar yadda kuke kallo <laughs> ga dai lambar wani shi shine turman karshe dogon shirin ya shirya ko muke jira ga dambun nan dan baba ali na ina ina na sani ai to ga dan bannan ana yi ga dan bannan ana yi dan messi la hawla wala quwwata illa billah to wallahi dan messi ya fara shiga wallahi dai dan messi ta la ilaha illallah ta ha wallahi da bagon alkawoji duk ah wallahi bagon alkawoji fa billahi lazi ya <laughs> ta ta hawa kawo a a ko mota ta ta wallahi masu kallon magadi don banan tsakanin dogo na karkarna da wanda ya bige shirin nan ya masa yau da gobe gashi nan da dogo na karkarna kamar yadda kuke kallo to wallahi dogo wallahi ya kara dogo na karkarna kisa uku kenan wallahi gaji in gama dai kai dogo dai na karkarna fa kai ya dai to kan dogon garkar na ba Allah ya sauke ko ba ciwo ke ba Allah ya sauke to to dogo dai sa ba da dai a wannan ba a kalmar yayi gare wallahi dai wannan dambe da kuke kallo wannan yaran, shago magon manca da zai yi mugun kisa yanzu kuma ya kamo gurma da, amma ba wannan dan dan wallahi shine mai yin wani irin dauri ni ban taba ganin wani irin dauri irin wanda wannan dan da yake yi ba ko yaya wannan daurin yake sai dai wanda aka da kashi zai gane daurin yanda yake to Mutumin nan kamar inda kuke kallo wannan gurin maɗan shine mai dogon wando. Wanda nake ce muku shine kamar wanda nake gaya muku na ce a gaya miki kina ta kuri da gurmada kina ta kuri kina shiga kina damun su kina ta su kwaya ɗaya ba ko da so ba kusa tun samarin zamfara eh? ya ce a gaya miki ya ɗauka ya ce ya ɗaure da zamfara ya ɗauka ba za su zo ɗan dabbar amma don da ɗan dabbar gurmada ba ta ba ko da ya gudun da ya ce to bari yanzu gobe zai koma ya ce amma bari za a yi biki ɗin jamus zaki ga ruwan jamawa kamar da za ya ce ya roka ce ya roka ce wai amma ya roka mace ce kibiya ce a cikin gurbanin ashe iska wani to an muke dan hausa ina can ina ɗaukar ɗan lita an muke dan hausa ta Ha. so waɗanda marasa da sabon ta Allah ke ko kai can dogon mola mola an raka shi a bayan igiya kamar yadda kuke kallo <laughs> ah, Allah so to ga dai nan tsakanin Abdul ga bangaren kudu shine mai wandojin shagon abata mai da kuma dogon mola mola daga bangaren wato Jamus shine mai wando ruwan kasa ga dai nan bai goma ba bai ki kare ta ya ce ɗan gudun waɗannan ba kuka ki shi ya ce ki dawo ki ƙara ma jamus yawa shi yana buƙata yana buƙatar su ƙara yawa tun da mai gurma daga sun ƙiki babu sapotar na gurma da gidan nan da yawa sannan kuma babu ɗan gamin har da bai tabbatar da ƙuri da shi dangane ba yake da shi ba ainihin gari ɗaya na kaɗai ya ishe ni a gidan nan me amfanin mai gudana me a tafi ba shirya ba kuma wanda na karkace don wasu wasu ne ba ni ban da damuwa ya ishe ni da kurna me kake so a yi sani kurna yi kana ji na zan suka bai ana ji ana kallo a haɗin ba ya da rana ko ya za da sauran ni ma kuma zan yi abu zan yi abu a amma a kawo ɗan ɗan matasa a yi so garin banan tsakanin bahagon hautan mamman karamin shine mai hula daga bangaren jamus shi kuma wato wannan daga bangaren kudu kamar yadda kuke kallo wato shine gariran banan Yeah. kana da jaka ko wayar ka kai kokari ka rike ta ko ka koye ta a inda ba za a taba ba saboda a jiya an samu wata matsala a nan wayar da ta bata a nan sai da aka biya naira dubu ɗari kuma za a tsakiya to shi ne suke faɗa cewa da da annabi kowa ya dinga kula da kayan shi kada ka ce ka zo kallon dabba baka su tuba ta ajiye waya ko ka saki ta karka to tarihin bana tsakanin esco din ibola da bagon autan mamman karamin bagon autan mamman dai shine kayi riga din to ga dai lamban nan escort din ebola shine mara hula shine mai gajeren wando baki kamar inda kuke kallo ya zo daga kaduna yau bari mu gani zai dauki ba oh ko za a tafi da shi <laughs> ga dai lambar nan to escort din ebola ba da shi ba hagon autan mamma ga dai lambar nan wallahi ga lambar nan da shafon ebola su za a yi ma'ace kuɗa da hannun gabas yamma da arewa kuɗa da al'umma ga dai zama nan kamar yadda kuke kallo kai la la la la la wallahi ga wani dogo nan da shi da dagon bagon manta kai kai kai kai kai kai ha wallahi dai ga dan nan da kuma bakon manca daga bangaren jamus shi ne mai baka hula shi kuma wannan dogon wallahi yau ya zo bangaren kudu na ga hannu ko yake zirawa yana doka la ilaha illa ya daga hannu ba to ga dai lamar nan an dawo kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci wallahi ga jagon bakon manca nan dai da shi da wato sabon doki don wannan daga bangaren kudu ya zo wallahi kawai la la la la la la la la Hey. ha wallahi babu rago babu manta ya masa kisa wallahi ya bige shi kamar yadda kuke kallo ya da gargaza man baki subhanallahi wallahi da wannan dogon bai san dan ban jihar Kano ba wato dai yaran nan ba sa gajiya su gashi can kai Allah ya kiyaye ku sama magani ku kai shi gindin akwatin magani Allah ya kiyaye to dai yau kudawa sun fara ganin ta kansu ba a gurin jamusawa Allah ya kiyaye yawa sale ta shi gurin akwatin magani kai kaka sake yi Kamar da shi a hankali zaune da shi to Allah ya kiyaye wancan nan an gama shi dogo ya sha kasa wanda ya zo daga bangaren kudu yau da kan ya ji ba daɗi ya zo jihar Kano to ga dai nan kai ku buga mana ku yo kai na kai haba a daidan wannan Me ke ma a cikin miya wannan shi ko shi Allah.